gidan onkul littafi na goma sha hudu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa, sabansa da ma da suka bi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama littafin gidan onkul littafi na goma sha hudu yayin da littafin da gabata littafi na goma sha uku muka dakata daidai inda a matakar sanye ta miƙe ta fitar zuwa ɗakinta ta ɗauki wayarta ta fara kiran wayar umaima tun tana kira kiran farko aka faɗa mata a kashe wayar take amma bata daina kiran ba har sai da cajin ta wayar cajin wayar ta ta ya ɗauke ta koma ta kwanta zuciyarta ta yi mata wani mugun nauyi daidai lokacin kiran dadi ya shiga a tsorace hajiya ta ɗago cikin romuriya ta ce hello hello dadi bai iya amsa ba ya ce na kira wayar babana na je ta a kashe na kira ta umaimatu ita ma a kashe na yi miki miss call ya fi ashirin baki ɗaga ba zara ta kira ni ta ce min babana yana asibiti cikin mawuyacin hali da bai san wake a kansa ba me yake faruwa ne wai a littafin da ya gabata ma saurare idan ba kuma ta ba wurin muka dakata to masha Allah alhamdulillah littafin gidan onkul kenan littafi na goma sha hudu yayin da littafin da ya gabata littafi na goma sha uku daidai muka dakata daidai inda kamar yadda kuka ji anan gurin daidai kenan muka tsaya to masha Allah alhamdulillah na kalli comment ɗinku sosai alhamdulillah duk da ma ana nan ana ta kan yin comment ɗin to na gode sosai da sosai wannan kenan za mu iya kasancewa tare a daidai wannan lokacin domin ci gaban labarin gidan onkul wanda ya samu rubutu daga fauziya ta umar ki biya kafin ki karanta hmm. cikin ina hajiya ta ce babu babu komai alhaji kawai dai dama ba shi da lafiya ne kawai ita kuma umarman ba ta jin daɗi don har ma ta yi bacci haka kawai ya ji bai gamsu da abun da take faɗa ma masa ba amma baya son musu da ita saboda haka ya ajiye wayar da ƙudurin gobe zai yi asabanci ya diro garin Kano tunda da dama ba nisa yayi ba yana nan a South Africa kwance take a saman kujeran falon washe gari ranar da abun ya faru zuciyarta tana mata wani irin suya tana jin takaici da tsanar hajiya da ta raba ta da farin cikinta ta ji shigowar sa'ud miƙewa ta yi da sauri tana kallon sa'ud ɗin da ke sanye cikin rigar bacci ta zauna kusa da ita tana miƙe ta ce jiya ba mu samu zama ba na shiga na ga kin yi bacci da wuri yanzu yanzu me kike so kici idonta a alumshe yake amma hawaye take fitarwa ta ce abdulhamid kallonta sautai tana mamakin kalman bakinta ta ce kin san ko me kike cewa bulodi bude idanuwanta ta yi har akan sauti ta ce na sani sauti shi kadai nake son ci shi nake son gani kuma shi nake so na ji a jikina jiya ban iya bacci ba Sa'ud saboda tunanin halin da mijina yake a ciki yanzu shi shikenan na tabbata sakakkiya na tabbata na tabbata ba a matsayin matarsa ba wannan wace irin rayuwa ce me yasa bana da sa a rayuwa, ta Sa'ud san Hamid shine zai kashe ni a jini na yake ya zan yi na rayu babu Hamid Sa'ud na saba da shi kuka ne ya ci karfin ta sau ta kamo ta ta rungume ta tana sharar hawaye cikin kuka ita ma ta ce yanzu ina onkul din yake kuka take sosai ta ce yana asibiti ban san halin da yake ciki ba ina jin tsoron kada na rasa shi sau ruhi na ne a jikinsa na na sani nasa ne kuma a jikina Sa'ud farin cikin Hamis shine nawa ba zan taba iya rayuwa babu shi ba wayo Allah na na shiga uku da ƙyar sautarar Rashida ta yi shiru tare da yi mata alƙawalin za su tsaya tsayin daka za su kauda ma za su tsaya ma juna fatan wajen dawowar farin cikin rayuwarsu rungume juna suka yi suna kuka sa'ud ce ta ce umaima rayuwar mu tana fuskantar matsala sati uku kenan da Hajiya suka kore ni daga gidansu saboda na ce ba zan aure a awal ba umaima bana da kowa a kano ban san kowa ba sai su haka na ɗauki kayana na fito ban san inda zan dosa ba gashi babu ya babu waya a hannuna saboda tun kafin wannan lokacin aka karɓi wayata aka aka karya layin da yake a hannuna na yi tunanin zuwa gidanki sai na ji tsoron kada na ja miki matsala ke ma a wajen yan uwan ke ma a wajen yan garuwar unguwarmu na ariwaya gaske a wajen yan garin mu na arewa na sa layi na kira anwar nake faɗa masa halin da nake ciki ban yi tunanin samun taimako daga gurinsa ba saboda irin cin mutuncin da yan uwana suka yi masa shi da mahaifinsa amma ga mamaki na sai na ji hankalinsa ya tashi ya ce min na jira shi gashi nan bai fi minti biyar ba ya iso ya dauke ne mai da ni gida amma hajiya da abba suka rufe ido suka ci mutuncinmu karshe suka kore mu har da ce min ai dama karuwanci nake yi abun da ya karbe ni kenan saboda haka na je na yi abun da na zaba ma kaina ƙara sanya kaina cikin zuri'arsu ba za su taɓa amincewa da hakan ba dakatawa ta yi saboda muryarta ta take shakewa sai ta yi kuka mai isarta sannan ta ce muna fitowa umaima an ware fige hannuna a fusace cilla ni motar sai ya ja muka nufi wani hotel da ke na'ibawa mai suna raihan ya kama mana ɗaki a nan muka kwana da gani har shi babu wanda ya bacci kwana yana rarrashina da kyar ya samu na yi shiru muka fara abin da muka saba da safe ya fita ya ce zai je nema min gida da zan zauna kafin kuma ya daidaita tun da ya fita sai yamma ya dawo ya ce min ya samu gida a nan farawa layot har ya siya ya biya kuɗin komai akwai a cikinsa ban wani bata lokaci ba na taso muka taho tun daga ranar shi ma ya dawo nan da zama kasancewar dama aiki ne ya kawo shi nan asalinsa dan kaduna ne umaima kowa da ke unguwar nan dauka yake zaman aure muke da anwar bayan ke babu wanda ya san zaman dadiro muke da shi umaima ba na son rayuwar nan da muke amma ya zan yi haka kaddara ta ta zaba min a hankali umaima ta janye jikinta daga na sa'ud tana girgiza mata kai ta ce me yasa sa'ud me yasa kike da karamar kwakwalwa me yasa ba me yasa baki tafi Nijar gurin dangin mamanki ba wallahi da ni ce ke ba zan yi wannan kazamar rayuwa ba rufe mata baki ta ce kin san na san komai bulodi laifin da ka yi shi tsakaninka da ubangijinka mai sauki ne da a ci haƙƙin wani na ɗauka haƙƙin wani na ɗauka ko ko ne shine zai zai zama min matsala ki yi haƙuri ba zan saurari uzurin da zaki bani ba umaima ina da burin fansa akan abubuwa da yawa na farko korar karen da aka yi min na biyu haƙƙin gado na da abba da hajiya suka cinye min dole zan yi fito na fito da su domin kwatar yanci na tana faɗin hakan ta shige kicin ta ɗora musu abinci ta gama ta fito ta zube musu a falo ita dai umaima bata iya cin na kirki ba ta tashi ta shige ɗakin da aka bata ta kwanta tare da ɗaukan wayarta ta cire layukan saboda bata ta son kiran kowa yanzu tana nan kwance ta jiyo dariyar sau tana kyalkyalewa dariya tana cewa ni kama wani ka kyare ne gindina ya gaji jiya ko baccin kirki baka bar ni na yi ba tashin hankali take take umaima ta ji nata abun ya ba da wani zuzu ta yi saurin dafe shi tana jin wani yar a jikinta yau ga ranar uncle hamid tun da suke tare ba ta taba jin filin ba saboda koyaushe cikin ta yake rubda ciki ta yi cikin wani irin yanayi tana sharar hawaye hajiya ta ta cuce ta da ta raba ta da shi yanzu da ta nuna masa alama zai gane da ta nuna masa alama zai gane komai da komai zai koma normal shikenan an cuce ta an raba ta shikenan tun tana ji eh, hananiyarsu haniniyarsu ne ko su ne yanayinsu har ta ji su shiru sun shige ɗaki sun kullo ita dai umar juyi kawai take ita kadai ta san abin da ita kare ta san abin da take ji duk kwakwana na gagara gane me take ji balle in gaya muku duk da jinin da har yanzu bai tsaya mata ba amma fa tana jin tsananin bukatar mijinta bayan kamar minti talatin ta je sun sake fitowa tana cewa ka gajiyar da ni yau wai me ka sha ne na ga wani karfi kake ji da shi mamaki ne ya cika Umar gajiyar wai ya gajiyar da ita to wannan me ma suka yi ai ko rabin lokacin wasan onkul ba ba a yi ba balle a kai ga sex taɓe baki ta tana jin saurin na cewa bludi ki fito ku gaisa da honi zai fita komawa ta ta yi loop kamar bai bacci har ta ƙari kiran ta hakura ta ce to ta koma bacci ka san ba cikakkiyar lafiya ce da ita ba sai dai idan ka dawo ka gaisa haka an ya fice ita kuma ta koma ta da alama ma umaima tana fita ta dawo ta samu umaima ta daka mata doka ta ce shegiya ai na san ba bacci yake ba kawai iskanci ne ana ki ki fito ku gaisa da gwarzona juyawa ta ta tsaki ta ce me zai sa na fito mu gaisa bayan ba mijinki bane bata kuma yi mata magana ba ta bar mata ɗakin ita kuma ta ci gaba da kwanciya har zuwa wani lokaci sai yamma sannan ta fito daga ɗakin suka zauna a falo ba wai don tana jin daɗin zaman ba sai don kawai tana son rage tsawon lokaci zuciyarta da hankalinta gaba ɗaya yana gurin Hamid in inda ita kuma Sa'ud ta dage cusa cusa mata ra'ayin kin komawa gida tana cewa da ita ta bari sai sun gwaru wajen neman ta sannan ta koma tun hudubar Sa'ud ba ta ta fara shigar ita ma ta fara yadda tunaninta abin da yake ƙara burge Umaima game da Sa'ud duk iskancinta ba ta wasa da sallah duk sanda aka kira sallah sai ta tashi ta yi sallah suna zaune a falo da daddare wayar sa'u ta yi ringin tana dubawa ta gaba kwarnon ba ta ta natsuwar ta kana ta daga ta yi sallama a ɗaya ɓangaren aka amsa sauri sauri ta yi ta shiga ta yi a lokacin ta shiga ta yi tayinta jin muryar da ke mata magana cikin ina ta ce eh a'a ban ganta ba rabona da ita tun zuwa na na ƙarshe gidanku ina take hamil me ya faru ta ji a kashewar ta juyo suka yi ido hudu da umaima da ta kafe ta da ido cike da mamaki ta ce me yasa kika ce masa bana nan sahur ba shi fa da lafiya kuma ba shi da laifi ko ɗaya cikin lamarin nan kuma shi abun tausayi ne kallon ta yi murmushi ta ta ce ba za ki gane ba umaima yanzu idan ya san inda kike ba zai hauka kike ba zai hauka cewa hajiya ba balle ta fahimci ta yi kuskure ki kyale ne da shi da kaina zan faɗa masa inda kike amma sai na je na ga yanayin da yake ciki zuwa jibi kin ga kafin nan hankalin kowa ya tashi ko a jiya zuciya umarma ta yi ta kwantar da kanta akan kujera tana jin wani abu mai wuyar fassarawa yana bijiro mata game da onkul ɗinta hawayenta ya ci gaba da malala tabbas gaskiya sa'ud ta faɗa idan ya san suna tare hankalin shi ba zai tashi ba to amma ba ta son tashin hankalin nasa ga kuma batun zubewar cikinta wanda ya kamata a ce ya sani mikewa ta yi ta shiga ɗaki da sauri ta ɗauki wayarta ta haɗa ta kunna kamar dama jira ake ta kunna sai ga kiran hajiya ya shigo tana gani har ta yi ringin ta gama bata ɗaga ba katsewar kenan kiran sai katsewar kiran ta ɗaga jikinta na rawa ta ce uncle ya jikin naka lokacin da kiran sai shigo wata muguwar ajiyar zuciya ya yi tare da miƙewa kasancewa tun yamma aka sallamo su daga asibiti tun da ya farka yake neman ta hajiya ta kasa ba shi gamsasshiyar amsa karshe ta ce masa ta tafi maiduguri shine ya fice ya koma gidansa ya kwanta da niyyar gari na wayewa zai tafi gurin matarsa amma zuciyarsa ta ki nutsuwa da abun da ta faɗa masa dalilin da yasa ya kira wayar ta ke dalilin da yasa yake ta kiran wayar ta kenan cikin muryar da take nuna san da ya san gaskiya ya ce kina ina baby me yasa kika yanke shawarar tafiya ki bar ni bayan kin sani na faɗa miki duk juyin da zamani zai yi ke wace, ce ni naki ne raba aure na da ke ba wai yana nufin rabuwar mu ba kenan muna nan a tare har abada ko ina a matsayin mijinki ko bana wannan matsayin ajiyar numfashi ta ce ban san inda nake ba onkul amma ina son ganin ka don Allah ka zo dole zan zo umma kina ina ina tambayan sunan gurin ki tambayi sunan gurin gani nan yana faɗin haka ya kashewar ita kuma ta fita falo ta zauna tare da tambayar sa sunan unguwar ba ta yi tunanin komai ba ta faɗa mata har sunan unguwar ita kuma ta rubuta ta tura masa sannan ta tashi ta shiga ta da take a take ta fara baturin ta sakar makanta ruwa ta yi wanka saboda tun jiya rabon da ta yi wanka ta fito ta sa doguwar riga ta zauna tare da doka uban tagumi tashin hankalinta ta yanda za ta fara sanar da shi cikin da ya kwalla faransa a kansa ya zube tana wannan tunanin wai ta fara ringin ta ɗauka ganin sunansa a kai ya gaban ta faduwa ta daure ta ɗaga ya ce ina kofar gidan miƙewa ta yi ta zari mayafinta ta yafa ta fito lokacin anwar ya dawo dole ba don taso ba ta tsaya suka gaisa yana yi mata wani irin kallon korilla ba ta bi ta kansa ba ta yi waje sa'ud ce ta biyo da tana kiran wai ina zaki je buludi ba tare da ta tsaya ba ta ce onkul ne ya zo yadda take rawar jiki ne ba masa'ud sa'ud dariya ita dai umaima ba ta ma san tana yi ba ta buɗe gate ɗin ta fita a jikin mota ta ganshi shi ya haɗe hannuwansa yana ƙarewa unguwar kallo sosai unguwar ta burge shi tun fitowarta ya zuba mata ido yana tunanin abin da ya canza a jikinta har ta isa gaban shi ya janyo ta da sauri ya haɗa ta da jikinsa ba tare da tunanin tunanin a waje suke ba ko wani zai zo wucewa a ajiyan zuciya suka sauke a lokaci guda suna jin wani sanyi yana ratsa zukatansu a hankali umaima ta buɗe bakinta ta ce ina son ka onkul kwana ɗaya ta ji nake kamar na shekara ba na tare da kai kama hannunta ya suka shiga mota ya zaunar da ita yana ƙare mata kallo ya fi minti biyar yana kallonta ita ma tana kallonsa ya rame sosai ga ɗau ga ɗaurin bandage ɗin da aka yi masa a kansa an yi masa rawani da shi matsayi matsawa ya yi sosai ya ɗora hannuwansa saman rigarta yana matsawa jikinta har ya haɗe bakinsa da nata ya lunshe ido yana jin wata natsuwa na ratsa shi a hankali ya sanya hannuwansa ya sakalo kugunta tare da sa ɗayan hannun na shi ya fara sauke kujerar har sai da suka kwanta duka ita ma ya kwantar da ita yana tsotsar sweet lips ɗinta yana jan numfashi tare da ƙara ƙanƙame ta a jikin shi yana ƙara ƙoƙarin yana goga ƙirjinsa a saman nata a hankali ya fara ƙoƙarin ɓalle botul ɗin rigarta ta yi saurin janyewa tana mai da numfashi ta ce kada ka yi min haka onkul idan ka tashi idan ka tashi hankalinka ka tasar min nawa ya za mu yi kallon ta yi da lulu a ɗinsa ya ce abinda muka yi abinda abinda muke yi mu samu relief baby ina buƙatar ki wallahi na daɗe ban yi sex ba yadda yake maganar ne ya bata mamaki da tsoro ta ce amma ka san ni ba matarka ba ce ta faɗi haka ne muryar ta na rawa riko ta yayi da ƙarfi ya ce ko da a ce jiya da ke ba matata ba ce a yau ke din matata ce ko ana so ko ba a so dole a bar ni da ke kiciniyar kwacewa ta take tana cewa ni ba matarka ba ce Hamid mahaifiyarka ba ta son zamana da kai ta yi amfani da karfin ikonta ta sa ka sake ni saboda tashin hankali har na yi barin cikin da ke jikina cikin da ka kwalla faranka a kansa sakin ta yi da sauri yana yi mata wani irin kallon tuhuma bai san sanda ya shaƙo ta ba ai suka yi waje cikin ɗaga murya ya ce ke ke kika zubar min da ciki umaima akan me me ne miki wannan shine irin son da kike min dama a shekarya ba kya so sauri rufe masa baki ta yi cikin kuka mai cin zuciya ta ce wallahi azim uncle ba ni na zubar maka da ciki ba bayan hajiya ta sa ka sake ni ka faɗi na taho zai rike ka hajiya ta hana ni na ja jiki na koma ɗaki na zauna kawai sai na ji marata ta kama ciwo a daidai lokacin ne kuma waya ta yi ringin ina ɗagawa na gasa uce shine na faɗa mata halin da nake ciki ta zo ta taimaka min da niyyar zan bar gidanku tun ta zo ta taimaka min da niyyar zan bar gidanku tun hajiya ba ta tun da hajiya ba ta son zama da kai kawai sai na ga jini ya ɓata ni muna zuwa unguwar nan muka tsaya a asibiti so karɓe ni likitan ya ce min miscarriage zan yi ni dai ni dai ban san komai da ya faru ba sai dai kawai dare da na farfado likitan yake sanar da ni ta kansa ya cikin tashin hankali bai iya magana ba sai girgiza kai kawai da yake yi ta sake komawa ta lafe a jikinsa ta ce yanzu shikenan onkul na rasa ka na rasa ribar soyayyar ka onkul ina son haɗa jini na da kai don Allah ka sake yi min ciki kaji hannunsa ya sa saman bayan ta ya ɗora kansa a saman kanta wasu hawaye masu zafin gaske suka zuba masa a fili ya ce Allah kana ji kana gani Allah ka isar min Allah ka saka rufe masa baki ta yi da sauri tana girgiza masa kai Shirya hannun nata ya ce kada ki hana ni umaima na rantse ba zan yafe duk wanda ya yi min sanadiyan cikin nan ba ko da kuwa ni ne umaima me yasa kaddarori na suka zafi suka fi zafi a kanki me yasa ba na jin son haihuwa da kowace mace bayan ke me yasa aka kasa yi mini adalci umaima so biyu kenan ana min sanadiyan ciki na kawai saboda son zuciya me yasa suka kasa fahimtar ke din farin ciki na ce to kai jarabatun nan ne zaka ce wani ana zubar ma da ciki kana zubar da kayan ka dai <laughs> ha yana faɗin haka ya janye jikinsa daga nata ya ce ke da waye a gidan nan kasa ta yi da kanta ta ce gidan sa'ud ne da kaddara ta zaba mata shiru yana son ya ce ta je ta kwanta amma zuciyarsa bata natsu da gidan ba ƙara ɓarnar da zai gara barnar da zai da kansa da wadda wani zai yi masa musamman ma akan umema yana gama wannan tunanin yayi ma motar ki ta yi saurin kallon sa yadda yake wani irin huci ne sa ta shiga ta yi ta tana gani yayi ribas ya figin motar a ɗari uku da saba'in suka fita daga unguwar kai tsaye sun yi tafiya mai tsayi kafin ya rage gudun ba tare da ya kalli ta bai ce hankali na bai kwanta da zaman ki a gidan nan ba zan nema miki gida zuwa gobe na siya miki a unguwar da na ga alaman za ta yi sirri za mu ci gaba da mu babu rabuwa har abada ko ko da aure ko babu aure ke mata ta ce umma zan iya biyan sadaki a sake ɗaura mana aure amma ba zan biya ba har sai wani lokaci da na ɗibar mana sannan koma ko da wasa ba zan nuna wa hajiya na inda kike ba kamar yadda suka suka min kamar yadda suke tunanin sun raba ni da ke haka ni ma zan rabu da su zan raba su da farin ciki bana da mata ko ɗaya a zahiri na saki sadiya kwanaki uku da suka wuce jiya hajiya ta raban da ke amma muna haɗe ba za mu rabu ba umaima ke bilis nawa ba zan taɓa cutar da ke ba umaima sai na hora ki kin zama irina wannan dole a gurina ba zan sake yi miki ciki ba zan sake yi miki ciki ba har sai kin zama irina harija first class to babbar magana tun da ya fara maganar gaban ta yake faduwa yau ta ga ta kanta bata ankara ba inda ya kawo ta sai dai ta ji ya bude kofar ya fita ya murda mata ke murmushi ta yi tana kallon gurin da ta ga an rubuta central hotel ta yi ajiyar zuciya fili ta ce dama dama ka bar ta bore babu inda zane na yi wa kaina da zuciya ta alkawarin ni da kai babu rabuwa har abada ni ma ina son horonka dan da alama kai din daban ne dawaye ya bude kofar ya ruko hannunta ta fito tana sane ta goce kamar za ta fari ya sauri rikota, ta ta sauke hannuwanta a daidai muɗinsa wani irin numfashi ya ja tare da matse ta jikin motar maimakon ta sake masa sai kawai ta fara kokarin zura hannunta cikin wandonsa ta yi murmushi tare da cewa ina son na ji lafiyar yarinya ta onkul mun daɗe ba mu haɗu ba to <laughs> ana iya shege a wannan gurin rike ta ya gama a jikinsa yana jin wani mugun filin dinta, yana bijiro masa da ƙyar ya iya janyewa suka nufi upstairs ɗin ya bude kofar suka shiga ya mayar ya kulle tare da ɗaga ta cak ya ɗora ta saman gado ya zare mata mayafin kanta ya cire ban ɗin tare da tura hannunsa cikin gashin ta ya ɗago fuskar ta ya ɗaura bakinsa saman nata yana tura mata wani sabon sako mai wuyar mantawa rike shi ta tana tsotse bakinsa tare da shafa saman kansa zuwa kirjinsa suna sauke ajiyar zuciya a tare cikin wani irin yanayi ta rike shi sosai saboda hannunsa daya da ya tura cikin rigarta yana wasa da miƙewa da sauri ya cire rigarsa da dogon wandonsa ya sake haurawa ya balle mata batun ɗin rigarta ya zuba wa cakulet ɗin fatan ta ido a hankali ya ɗauki hannunsa ya ɗora saman box ɗinta yana matsawa tare da lelaya kansu janye bara ɗin ya ya sunkuya ya kama da bakinsa ya fara tsotsa cikin natsuwa da korewa yana sakin nishin daɗi yadda yake tsotsar biris ɗin nata ba karamin gigita ta yi ba yana mamula shi kamar wani karamin yaro A jiya zuciya ta fusgo tare da turo masa box ɗin gaba ba karamin daɗi hakan ya yi masa ba ya sake narke mata saboda a duniya babu abin da yake ɗaukar hankalinsa kamar nonon bebinsa baya gajiya da wasa da su lumshe idan ta yi tana buɗewa saboda ɗanɗanon daɗi mai ratsa kwanya da take kwasa tura hannuwanta ta fara yi saman cikinsa zuwa nifus ɗinsa zuwa cibiyarsa tana shafawa a natsa cikin salon rikita lafiyayyen ɗa namiji aikuwa take ta ƙara rikita shi ta gigita shi ta sussuta shi ta wargaza shi a hankali ta zura hannuwanta cikin boza tsinsa ta cafci tsinsa ta fara mulmula su zuwa mahaɗarsu da muɗinsa zuwa saman joystick ɗinsa ya tsanta ta sa ta rinka zagayawa tana murzawa hankali tana danna hanyar fitar madarar aikuwa ta yi sa'a don sai malalar ruwa kawai ruwan daɗi take ha ha murza ka ta uhm, uhm. maza ta yi kusa da shi idan na kan nonon ta ya buɗe bakinsa alaman ta sa masa ba ta yi masa musu ba ta matso ta kama hannunsa ta ɗora a kan ɗinta ta saita masa ɗayan a bakinsa ya tafka da sauri wanda hakan ya sa ta jin zafi ta ce a onkul zafi kan wayo ya yi kan ne mata ido ya yi sake kama hannunta ya ɗora saman hudinsa ta kama da sauri tana mulmulata a hannunta a jin zuciya yake ta saki yana tsotse mata nono har sai da ta ji ta fara jin zafi sannan ta zame wanda ke bakinsa ta canza masa wani tana shafe shi tare da tsotsar kunninsa yadda mudinsa take ambaliyar ruwa ne ya sa ta ta damke ta hannunta ta tsuke hannun nata tana murzawa ruwan da fatar hannunta tana wani irin tsauri kamar yana sukuwa a samanta gaba ɗaya sun su ce mata sai nishi yake da gurnani yana ɗago bayan bayansa yana yin ƙasa kamar wanda yake abin nan nata haka bret ɗinta ya yi da sauri ya kankame a kirjinsa ya sake wani ihu mai karfin haƙoransa suna haɗuwa ya sa hannuwansa saman nata ya damƙe penis ɗinsa sosai kawai ta ji wani ruwa mai ɗumi yana bin hannunta sai da ya gama zubowa gaba ɗaya sannan ya kama hannunta ya sanya su a bayan ta yi rungume ta gam a kirjinsa yana sauke numfarfashi ya ce ah babin uncle kin haɗu da yawa ba zan iya rayuwa da wata mace bayan ke ba ban shiga bai a ɗinki ba amma ni ni'imar ki ta wadata da ni hannunsa ya kai ya shafa fan ɗinta ya ji tudun fan ya ɗago fuskar tudun ya ɗago fuskarta ya ga yadda ta lumshe idan ta yi murmushi ya ce shi ne ma kunya ko tun wuri ki rufa wa kanki asiri ki bude idan ki ki kalle ni kafin na yi miki aika aika don kin sani babu na da jini shiga zan yi Allah ma ya sani shi ma uzuri zai a billahi bude idan ta ta yi da sauri ta ce kai ya ai ni dai gaskiya onkul haramun ne mikewa waye kwantar da ita ya ce kin kanki yarinya batirin ya shiga ya sakar ma kansa ruwa Ya yi wanka ya fito ya kalle ta har ta yi bacci ya murmushi shi ma ya mayar da boza ɗinsa ya haye gadon ya ja musu bargo tare da janyo ta jikinsa ya musu addu'a tare da sake kama nonon ta ya sa a bakinsa da haka har bacci ya sace su cikin haukansu cikin dare ta je na ƙara lalubar ta ya ci gaba da tsotsan abin nan nata lafewa ta ya jikinsa ina jin wani shauƙin abun da yake yi mata uncle hamid ba dai sanin hanyoyin sarrafa mace ba shafa ta yake sai da ta tashi ta yi miƙa ta bankaro masa kirjin ya sake cifka yana murzawa sake shigewa ta yi jikinsa tana shafa gashin kirjinsa tana jin ninninkin kaunarsa tare da filin ɗinsa sakin nonon ya ya juya ya haura saman ta ya sanya harshensa cikin kunnen ta yana karkadawa yana wasa da shi dan hannunsa yana saman bulb ɗinta ɗaya kuma yana shafa cinyarta har sai da ya ji tana wani irin nishi na alaman da gaske sakonsa yana ratsa ta sannan ya cire onda sket din jikinta ya cusa kansa gurin wani kamshi ya rike hancinsa maimakon karni ya ja numfashi kamar na fitar rai ya sake sanya harshen harshensa yana lasar tsakanin cinyoyinta yana jin sanyi a ransa yadda yake tsotsar cinyar tata kamar yana shan alawa har tsoro ya bata ta mirgina gefe tana ajiyar numfashi sake tafko ta ya buɗe kafafuwan ta ya tura hannunsa cikin fan ɗinta ya sanya yatsansa ya shafo gurin tare da fita da shi ya matso ya matsa ya shafa ya ɗan daidaita idansa ya kalla tare da motsa yatsunsa ya yi murmushi murmushi ya yi zare fan ɗin shi ma ya fita da abinsa ya saita a gurin a ƙaramin razana ba ƙaramin razana ta yi ba amma ga mamakin ta sai ta ji bai shiga ba iyakarsa saman yake sawa yana fitarwa yana sauke numfashi da ƙyar yana kiran sunanta yadda gurin yake fata-fata da ruwan ni'imarta da kuma jini da bai taka kara ya karya ba ne yake yake fusgarsa yake ta sakin sambatu sosai ya rinka sukuwa a kanta amma bai gangancin shiga ba tsoro yake ji sosai saboda ta san tsaf zai iya ɗanɗanawa idan ya ji hakan bai yi masa ba tura shi ta da sauri saboda tsorata da ta yi kar ya wuce ta haye samansa ta kama nufutsinsa ta sha shi kuma sai wash a ah, kawai yake kira yana ƙara bajewa tare da ko goga mata mudinsa da take yi masa wani zafi yana shafa samanta ganin yadda yake kasake yana amsa sakonta ne yasa ta sakin nipples ɗin nasa ta ɗora bakinta a kan bulalar cibiyarsa tana karkada ƙarshe tare da sanya hannunta tana shafa manyan kayansa har zuwa saman zagayenta sai da ta bari ya ce sannan ta sanya bakinta tana rasa tana tanɗewa, tana jin daɗin ruwan da ke fitowa ta jikin jarumar gardinsa daɗi yake yi mata sosai sai ta ji kamar za ta tura bakinta sai ta janye ya rinka sakar mata ƙara saboda ya kai ƙarshe so yake kawai ta sanya gashin kanta ya haɗa ya damƙe hannunsa don ya lura da gayya take masa don kwalilin zafin da ta ji ne dan banzan zafi na ta ji ne ya sa ta sakin kara ya wuntsula ya miƙe ita ma ya tashe ta zaune a gefen gado ya ɗago fuskar ta ya saita a basa da ta miƙe tambal take wani zullo tana harbin iska ya danna mata ita bakinta sai da inda zai shiga ya shiga sannan ta tsuke bakinta ya ihun daɗi yana faɗin hmm, ki shanye ruwan duka ki cinye bebi bana so hannunta ta sa ta rufe masa baki saboda ta lura ya mamanta ba a gidansu suke ba janyewa ya ci gaba da hidin ɗinta da sauri yana zungura mata ita har makoshinta bai kyale ta ba sai da ya release biyu a bakin ta kuma babu wanda ya bari ta zubar duk haɗiyewa take sannan ya saurara mata ya ɗauke ta suka shiga wanka suna fitowa ana shiga masallaci ya zura kayan sa ya fita masallacin hotel ɗin ya yi sallah ita kuma ta koma ta kwanta ta ja bargo ta fara ramuwar ta bai shiga ba sai bakwai suka jero shi da wani mutum da alama kusa ɗakin su yake ilai kuwa suna zuwa ya buɗe ya shiga mutum ya saki baki yana kallon sa yana tunanin irin ihun da ya ji yana yi jiya murmushi ya shiga ɗakin sa ya janyo to kuwa haka ne kai amma ya mamakin gayan nan Shi fa yake sayar nan kuka lallai kam to shi ma ya wuce ɗakin sai janyo tasa karuwar aka ci gaba da masha'a shi kan onkul yana shiga ya ga tana bacci tashin ta yace tashi nan mai zake gidan Saud ki jira ni zuwa yamma ba zan iya barin ki anan ba akwai yan yahu za su iya shigo min gona ta turo baki ta tana bubbuga kafa ta ce ni dai onkul ka kai ni gidana ba na son komawa gidan Saud jini na bai haɗu da saurayinta ba murmushi yayi yayi kishin ɗin lis ɗinta ce to dama kina tunanin jinin ku zai haɗu da wani namiji ne bayan ni kuntar da kanta ta yake jinsa ce a'a amma ai ai akwai wanda kana ganin sa zaka ji ya kwanta maka amma fa shi ina ganin sa nake jin zuciya na na tashi irin tashin da jiya ta rinka yi min da kai mini release a bakina dariya ya sosai ya ce haka zaki haƙuri ki je ki jira ni ba na son kai ki ɗaya daga cikin gidajenmu za a iya gane muna tare mikewa ta ta yafa mayafinta suka fito daidai lokacin da wannan mutumin shi ma ya fito yana riƙe da hannunta tsayawa ya ya zuba wa umaima ido a fili ya ce tabarakallahu hasan alƙalikin da sauri hamid ya juya suka yi ido biyu da mutumin yana ƙarewa matarsa kallo wani takaici ne ya rufe shi ya fege hannunta da sauri suka sauka mutumin ya yi murmushi a fili ya ce ba don na san faɗa da ajani ba riba ba wallahi da sai na ji abin da kake wa ihu jiya bai tsammanin hamid din zai ji ba amma sai ya ga ya tsaya ya rungumo ta jikinsa ya ɗago idanunsa da suka kada suka yi jajiri ya ce to ko zaka gauda ne saurin juyawa baya alhajin ya yi cike da borin kunya ya fara eh, eh, wayar karya ganin hakan ya sa shi jiran hannunta suka sauka zuwa downstairs sai da ya fita ya cilla ta mota ya kulle sannan ya juya ya kai musu ke ɗinsa ya juya ya koma ya buɗe motar ya shiga yana huci kamar zai ci kamar zai kama da wuta shi a dole an kallar masa mata har wani ɗan iska ya yaba to ɗan banza matanka kuma hmm. kallon yadda yake cika yake batsewa ya yi banza da shi don ta san halinta don ta halinta tun kafin yanzu idan yana fushi aka yi masa magana yanzu zai huce a kanta a kanka ta san halin kayanta shi yasa ma ba ta yi magana ba sai da suka san unguwar su sa'ud din sannan ya ɗago ya kalle ta ce idan kin shiga ki kira min sa'ud din amsa masa daidaito sannan ta ɗaga kanta ta yi kisan ɗin kuncinsa dole ya murmushi ita ma ta yi ya riƙo hannunta ya ce ina kishin ki my heart don Allah ke kular min da kanki kafin na dawo na yi alƙawarin ba za ki kuma kwana a gidan nan ba daga masa kai ta ya ɗora litsinsa a saman nata ya tsotsa kaɗan sannan ya sake ta ta fita ya bi bayanta da kallo yana ja alhajin da ya yaba masa mata Allah ya isa bata jima ba ta fito ta so ta ce ta ce ka iso onkul bai ja ba ya fito ya kama hannunta suka shiga ciki a fara suka tarar da ita ita da anwar ɗinta tana kwance a cinyarsa bai damu da yanayinsu ba ya zauna sau ta miƙe suka gaisa ya dubi anwar ɗin ya ce amanar matata zan ba ku zuwa dare sannan ina neman gida wanda ya ɗan fi wannan kaɗan zan siya amma daga yanzu zuwa dare saboda bana son barin iyalina barin iyalina a sake ba iyakar akawun da email kawai yan yahu suke barna ba har da akan mata <laughs> ba sa'ud da anwar ba hatta umaima sai da ta yi dariya ta shiga jikinsa tana tura hannunta cikin yar shaɗin jikinsa tana ƙoƙarin shafo kirjinsa da sauri ya riƙe hannunta yana murmushi tare da kanne mata ido miƙewa suka tare ta raka shi gurin motarsa ya buɗe ya shiga ya buɗe dashboard ya zaro rafas ta ɗari biyu ya bata ya ce ko za ki buƙaci wani abu kafin na dawo karɓa ta juya cikin shi ta juya ciki shi kuma daidai lokacin anwar ya fito ya shiga motar suka fita tare tana komawa sau ta yo kanta da bala'i tana cewa kukan kun shiga a kuke da mijin nan naki umaima yanzu to me kika yi masa da kika bi shi ture ta tai ce, ni dan Allah kar ki dame ni me kike tunanin zan yi masa bayan daɗi da muka je muka ji dariya sau ta yi sosai ce Allah na yarda rayuwar nan ta duniya babu abin da ba zai wuce ba yanzu dai gashi har kin saba da uncle saura ki fara neman sa da kanki ko numfashi ta sauki ta ce ban saba ba Saud zan dai zan dade ban saba ba ban saba da uncle ba yau din ma da kika gani normal dan bai shiga bane wasa muka har bukatar sa ta biya kuma kin san wani tashin hankali wai ya saki anti sadiya kuma wai gida zai mai ni zai nema min ya saya ya dinga kwakule ni ina son onkul fiye da tunanin ki Saud amma jarabarsa ta tsoro take bani don wallahi onkul sai ya abun nan har abun can murmushi ta ce karki damu an kawo miki maganin nan daga Nijar zan baki ki fara amfani da shi shine sha ne da fresh milk kullum sau uku wallahi idan kika juri shan maganin nan sai kin manta da wata wahala da kike sha a hannun Hamid za ki ɗauki kayansa kowane iri ne ke bari ma ki ji wata magana idan aka yi wasa ma sai ya rinka gudu domin zai ji gaba ɗaya in ya zo ruwa da zai ji ruwa dan su ne dariya suka yi tare suka rungumi juna tare amma na jin daɗi sosai zan nuna wa onkul nima jaruma ce yadda yake ni kuka ni sai na sanya shi suka kuma kwashewa da dariya ta juya ta shiga ɗakinta ta kwanta ta ce wallahi bacci nake ji jiya ban yi baccin kirke ba da haka bacci ya ɗauke ta ta jima tana baccin ta kafin ta ji ana shafa ta da sauri ta bude idanta ta jiya zuciya ganin Hamid din ne ta ce amma ka tsorata ni sosai uncle kwanciya a gefen ta ce da baby na da baby na yana nan da sai na ce shine yake saka ki bacci saur shine yake saka ki bacci saur ta ce tunda muka dawo kike bacci wani ma wani ma sai ya ce wani abu ne miki tashi ta ta zauna tana gyara rigar jikinta inda shi kuma ya zuba kirjinta ido yana lasar bakinsa ya ce am na sama mana gida a nan bayan su Saud har ma na je banki na ciro kuɗin na biya yanzu na yi ma masu shirya mana gidajen mu waya na ce su zo su shirya mana shi kafin magariba amma ki tashi ki ci abinci ba na son zaman ki da yunwa ko da yake ta ce ni kike so ki ci ko to dan jin amsar da zai bata kasance da ni a littafi na goma sha biyar kuma na sakiya insha Allah don jin amsan da zai bata kuma na sake ne in Allah yadda a na sha biyar. Mhm.